wannan fitowa da kuka zo kuka wato endorsing dinmu mun ji daɗi kwarai da gaske saboda mun samu labari akwai ɗaya daga cikin shugabannin ku wanda ya tafi ɗaya gefen to haka rayuwa yake shi ma ɗanmu ne muna masa fatan alheri allah sa ya ga lafin ya dawo saboda kuwa abin da ya haɗa mu da ku tsoron allah kuma da aiki wa al'umma ku kuma ba 'yan siyasa ba ne ku 'yan kasuwa ne abinda ne alkawari shine in kawo wani kuduri da zai kawo inganci wa kasuwanci a jihar bauchi kuma kun ga mun fara da mu da lawal market za a fara a azare za a gina sabuwar kasuwa to bauchi a matsayinta na cibiyar gwamnati dole a gyara mu da lawal market da kuma central market yanzu abin da muke kokari shine na central market mu samu mu biya diya wa mutane da suke kewaye kasuwa ko da yake da a baya muna da labarin an biya amma bisa adalci in ka biya mutum diya baka ta da shi ba shekara goma sai ka sake biya da za mu sake biya za mu sake bikar su waje wani ɗarɗar kuma ba ma so mu taɓa ku kuna kasuwancin ku sai an gina sabon wurin kafin a zo a fara taɓa ku amma kuma inda za a da taɓa ku sai an ba ku wani wuri da za ku shiga don abin da kuke mana ku ne kuke kawo a sila wanda allah yake sa mu samu mai kasuwanci mu ci ɗaɗɗanniya mu saya mu sayar idan aka ce ba ku nan ba mu sama muku wani matsuguni ba to mu ma kanmu al'umma mu sun shiga wani matsayi to muna godiya kuma abin da aka ba ku tallafi insha Allahu an fara kenan kamar yadda na ce a yi kokari a adalci in aka ba da tallafi kowa ya samu shi tallafi da ake bayarwa saboda ya kasance an ba da jari an shiga wahala na mashaƙo an shiga wahalhalu na ɗauci iri-iri muna gani abin da mai girma shugaban ƙasa yake yi na taimako amma yawanci wanda aka ba su hakkin taimakon su suke sama da faɗi da dukiyar al'umma kuna jin abin da yake faruwa a majalisunmu an sa kuɗi biliyoyi amma ba inda suke ana amfani da su a yi saman da faɗi da su ko ina za a kai irin wannan dukiyan sai Allah Allah shirye mu in Allah yadda za mu kawo kudurori da gyare-gyare ba ma wayannan kasuwanni uku na azare da bauchi ba har misau da kuma da jama'are da kuma ningi da sauran kasuwanni ma mu da muka fito karkara irin su alƙaleri doro da sauransu insha Allah akwai 'yan kasuwa za mu yi ya kokarin mu Allah ya ƙara mana tsawon lokaci bisa wannan jagoranci da muke yi ko haka Allah ya bar mu mun gode wa Allah saboda ina jin daɗi a ce ku zo ku ce mun yi wannan mun yi wannan da ku muka yi alkawarin nan da ku muka shiga cikin mutane yau da ba mu yi haka ba da ba mu tsaye anan to Allah ya kare mu daga girman kai da ɗaga da ji da kai wannan abu ne ni'ima na Allah ba namu ba ne kuma ba da dukiyan gidanmu muka yi ba mun yi da dukiyan al'umman jihar Bauchi ne Allah ya sa mu da ƙarfin zuciyarmu kuma mu ji tsoron Allah mai aiki tukuru wa al'umman jihar Bauchi saboda amana kau muna ganin abin da sauran jihohi suke yi mu kishin mu kenan kuma mun san kuma damuwan ku kenan Bauchi ne ta hada mu kuma in Allah da za mu yi zumunta mu yi jagoranci mai inganci wanda za mu bar baya mai kyau wa al'umman jihar Bauchi mun gode Allah ya saka da alheri